ɗaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau muna lahadi muna ashirin da ɗaya ga watan rajab hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida ta manzo sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wacce ce daidai da yau muna goma ga watan mafasi na hudu wanda abinda muke kokari mai bayani abinda magabata malamai magabata tun daga karni na farko har zuwa zamani namun nan irin gwagwarmaya da aka yi ta yi wajen rubuce-rubuce wajen bayyana wahai almahdi almabhasun rabe zikiru babu ma'ulika likafin mahdi wannan bincike na hudu a nan za a yi bayani ne da ambata wasu sashin wallafe-wallafe da aka yi a kan almahdi wallafe-wallafe na rubutu daban-daban da magabata suka yi don mu gane matsayin matsala ɗin da muhimmancinta wa kada afra da kasirun min al-ulama qadiman wa haditha hadha al-mawdu bittalifi hakika wato malamai da yawa na farko ko ce na da da na yanzu sun wato ware wannan mawdu'i wannan topic sun yi mashi rubutu shi kadai a yi rubutu a wallafa littafi ba abin da yake magana sai almahadi wa babuhum yadhkuru al-mawdu'a dinna mu'allafatihi itina'an wa hifadan ala turath nabawi wasu wato ainihin mawdu'ai din wasu malaman sun ambaci wannan matsala ta almahadi ne a cikin littattafansu ma'ana ba su ware littafi ba a cikin littafin za su baji ko su wani jizi'i duk wannan malamai sun yi ne domin kulawa da kiyayewa da abin da aka gada daga manzo sallallahu alaihi wasallam wada an liwajibi tablidi ila man ba'dahu sannan da kuma kokarin ba da wajibi na isar da sako ga wanda suke yan baya shi marubuci kullum ya rubutu ba yana yi ba saboda karan kansa ko kuma don mutanen zamaninsa yana yi ne ga wanda ma za su zo baya yanzu ba idan wanda suka gabata sun rubuta ba da ba mu sami abin da muka leta mu ko muka iya rubuta wani abu ba Hakanan nan mutumin yau in ya rubutu to ya yi matan baya in duniyan na nan yan baya su kuma su za su leka su ga meye na farko suka ce Kudin malamai sun yi wannan don su fito da wannan matsala wato matsala din wa min alladhina afradu daga cikin malaman da suka keta wannan matsala da rubutu a keɓe su ne na farko littafin nan da ake mai suna babin mahadi muntara wato littafin da zai ba da labarin almahadi wanda ake sauraron zuwansa ne littafin wato jini a bin yaqubar rawajini almutawaffa sanata hamsin hijiriya wannan bawan Allah mai suna abbas bin yaqub ar-rawajini ya rasu shekara ta ɗari biyu da hamsin da hijira kuma tun ƙarni na uku kenan ya rubuta littafinsa ya wallafa shi a kan almahadi sannan na biyu shine wato sifatul mahadi shi kuma lilhafiz abi nu'aymin ahmad bin abdullahi al-asbahani wannan bawan Allah mai suna wato ainihin abu na'im ana mai na kabila al saboda masanin hadisi ne wato ainihin mutumin asbahani shekara ta talatin Allah ya masa rasuwa ya rubuta littafin sa mai suna sifatul mahadi har wa yau na uku shine kitabul fitan kitabul fitan lil imam nu'aym bin hammad shaykhul bukhari shi wannan nu'aym bin hammad yana cikin wanda bukhari ke ruwaya wurin shi ruwaya hadisi kenan to shi ma ya littafi ya kira shi al-fitan a ciki ya yi bayani a kan waye almahadi wurin magana na ashiratun sa'a da za su zo alamomi ne na tashin kiyama abubuwa da na fitina bayanar dajjal saukar annabi isa sannan ainihin bayyana almahadi da hudowar rana daga mafaɗar ta duk abubuwa ne da za a iya ɗaukar su fitina domin alamomi ne tashin kiyama ya yi littafi tun shekara ta ɗari biyu da talatin da ɗaya idan Allah ya ba da ikon sake buga littafin nan akwai kurakurai na jere shekaru cikin wannan malamai da suke rubutu a ka'ida da muka gano daga baya in za ka bayanin malamai da suka rubutu to ana fara gabatar da wanda ya riga daɗewa a shekaru yanzu mun ci wannan yaro shekara ta 231 a shekara ya riga wato abban bin yaqub kinan rasuwa shi da ya rasu shekara ta 250 an gane da kyau to in ko wanda wanda ya riga ka zuwa a tsari na ilimi ko ya fi ka kusa da manzo sallallahu alaihi wasallam an gane da kyau to da ka shekul bukhari shine wato an bin hamad ya riga shi wancan malamin kenan wallahi ya sake buga littafin da za a sake jera shekarun waɗannan malamai wanda ya riga ya zama shi ya fara zuwa a nan ba ta dinin su an gane da kyau na hudu shine wato jama'a an fil mahadi shine abul hasan ahmad bin ja'far bin ah, munada shi kuma ya wafati shekara ta 336 wanda yayi wani juz'i shi yi ya ware juzu'in ya kira shi al mahadi ya tattara duk wasu bayanai na matsalar mahadi a cikin littafinsa na biyar ne albayan fi akhbari sahibu zaman wato littafi ya yi kira shi bayani dangane da labarin sahibu zaman ma'abucin bayyana kiran a wani zamani daga cikin zamuna da za su zo shine alama muhammad bin yusuf kan ji a shafi'i mashafi'i ne shekara ta ɗari shida da hamsin da takwas allah ya masa rasuwa na shida ne akadu zurar fi akhbarin murtala akadu zurar fi akbarin muntara wato littafi wanda aka kulla shi mai tsada mai kima mai daraja wanda zai ba da labarin wanda ake jiran zuwa ko shine almahdi wannan jalaluddin yusuf bin yahaya bin aliyu maqdisi shi ma da shekara ta ɗari shida da tamanin da bakwai shekara ɗari shida kun ga tun wato abin ya daɗe kenan na fata kuna ganewa abin nan ga ɗari shida da tamanin da biyu na ce son ce kun ga shekarun ba na yau ba ne na bakwai shi ne alfitan wal malahim amma imaduddin ibn kasir ibn kasir mai tafsirin na ibn kasir mai kuma tarihi na albidaya wa nihaya ibn kasir kun san karan da ya rayu arewa na hudu Allah ya masa rasuwa da shi ma ya littafi kira shi alfitan wal malahim an gane da kyau wa kadi afradat fa fi zikr al-mahdi juz'an ala ala hida walillahi alhamdu ko kuma shi da kanshi da ya littafin shi ibn kasir sai ya ce wa kadi afradtu fi zikr al-mahdi juz'an ala hida hakika na keɓe wani yanki na wannan littafi na yi bayanin almahadi a keɓe sai ya ce walillahi alhamdu godiya ta tabbata ga Allah Allah ya bani ikon tattara bayanin matsalar mahali na yi shi a wani yanki na littafi nawa wannan duk abin da muke sai ma su fahimta girman matsalar almahali ba wani malami cikin magabata ba ce in dai marubuci ne ya yi rubutu a kan waye almahali kun gani da ta shi ne almahali muntazar ibn qayyim jawziya ibn qayyim jawziya malami ne sananne wanda ya rasu shekara ta 751 shi ma ya littafi ya kira shi almahadi muntazar almahadi wanda ake sauraron zuwansa na tara shi ne al'urkul wardi fi mahadi da kuma al-kashf fi mujawazat hadhihi al-ummah al da kuma littafi tarihul eh, tarihul bi ajmi bi bashil as'ilati mia waɗannan littafai guda uku li jalal ad na dukkan sunan imamu suyuɗi ne kun san babban marubuci ne shi ma a zamanin sa malaman sun ce ya yi rubuce rubuce saboda shi ya yi tsaron labirai ne ya zama wannan tsaron sai ya ba shi dama ya yi rubuce rubuce daga cikin abin da ya yi littattafai guda uku ɗayan ya kira shi al'urtu wardi fi akbarin mahadi wato ainihin sanan ne ko abin da ya kamata a sani na alwurdu shine abin da ake dubawa ko kuma ake yi daga na ka sami ba shi ke cewa wuri ko yana wuri ji ma'ana yana yin wani abu na zikiri kenan ko na abin da aka duba to ya yi wannan fi akhbaril mahdi dangane da labaran almahdi ana nan ya sake wani littafi ya kira shi al-kashfu fi mujawazati hadhihi al-ummati al-an wato littafi da zai bai zai bayani dangane da ketarewar wannan al'umma shekara dubu imamu suyuti ya rasu shekara ta ɗari tara da sha ɗaya to daidai zamaninsa ana ta ce ce ku ce cewa wai za a wuce ko karni na karni na goma ma'ana ba a yi tashin kiyama ba kuna fahimta ina jan ba kuma za wasu da aka yi shekara ta 2000 na na miladiya ba an ci ce ku ce ba wani abu zai faru kaza zai sai ga shi shekaru suka zo haka ake ko zamanin imamu suyuti shekara ɗari tara nan da aka shiga ta wato goma ɗin ɗari ɗin ta ƙarshe da shekaru za su cika dubu sai aka yi ta labaru ana rubutun iri-iri sako za a wuce aiko ainihin lokacin na abubuwa alamun tashin kiyama sun matso saboda aka yi ta ma kiyama ta kusa ba fa za a wuce shekara dubu ba wannan sai imamu suyuti ya littafi ya kira shi littafin da zai yi bayani a kan ƙetare shekara wannan al'ummar za ta ƙetare shekara biyu sannan ya sake wani ce tarihul fi'ati bi ajwibatil as'ilatil mi'a wato sanar da wata ti'a wata jama'a ce suke zo suna tambaya to ana ba su amsa dangane da shekara kari kenan yanzu an yi ɗari tara to wata ɗari za ta fika sai littafi kamar ana ba su amsa wannan jini tafai ne na imamu suyuɗi wanda imamu tuyi tun san littafin shi jalali wato ainihin wato abin da tafsirin jalalai wanda shi ya fara sai kuma ya karasa cikin malamai almuhalla kenan ko sai ya karasa ya zama tafsiri shine babban littafin tafsiri da a kasar da ake karantawa ba cika koma mai ibn kasir ba irin su qurtubi irin su qabari to yanzu alhamdulillah da yake ana ta fara da karatu kuma ana so a karanta abu da dalilin sa na ƙur'ani ko na sunna ko akan tsallaka a karanta waɗannan imam suyuti littafansa sun yatsu a nan afirka da yawa wasu malaman suna cewa ya zo har najeriya nan tamu wannan bawan allah ya shi ma ba a bar shi a baya baya rubutu na goma shi na da ƙaunin muktasar fi alamatin mahadin muntazar littafi na goma shine littafi da aka kira shi wato takaitaccen zance dangane da alamomin mahadi wanda ake sauraron zuwansa للفقيه ابن حجر الهيثمي المالكي da babban mali wato ba ke nan fakihin malami wanda yake mai lakabi da ibn hajar al-haythimi yake mai lakabi an gane al-kumya shi ibn hajar wannan malami ya nufi shekara ta ɗari tara da saba'in da hudu shi ma bai bar ba bar shi a baya ba sai da ya rubutu a kan wayar mahadi littafi na sha ɗaya shine al-burhan fi alamati mahadi akhir zaman wato hujjoji dangane da alamomin mahadi wanda zai zo ƙarshen zamani wa ya sake wani littafin wata fisil bayan fi alamati mahadi afil zaman rairaya da kulasa na wato bayani da za a yi dangane da alamomin mahadi wanda zai zo ƙarshen zamani ya sake wani littafin ya kira shi arraddu alaman hakama wa kama anna al-mahdi jaa wa maza? wato raddi zai yi mai da martani akan wanda ya hukunta ya zarta cewa wai almahadin nan da aka alkawari zai zo ja a wa maza ya riga ya zo ya wuce shi wannan littafin nan na karshe wato shine almulla ali bin bin hisamuddin almuttaqi ko kuma almuttaqa alhindi wani mutumin hindu ne wanda ya rasu shekara ta ɗari tara da saba'in da biyar zamaninsa an sami wasu da suka yi da'awar mahadiya wani ya bayyana a can hindu din ya nuna cewa shi ne almahadi to shi ya tashi ya littafi ya raji ya ce hukunci wato ainihin raji akan wanda ya hukunta cewa almahadi nan mai zuwa ya bayyana kun gane da kyau littafi na sha biyu shine wato almasharaf a wato almasharabul wardi fi mahadi wai abin kwankwada ko kuma mashaya wacce za a kwankwada na bayanin shi makanshi almahadi ma wai wata mazhaba zai a zaton ku a cikin mazahib nan hudu wata mazhaba ce za ta iya wannan bayanin eh na kuma ku karanta maganar mazahib hambaliya a karfe karfe karfe zalunci ai ɗan rikon rikau na mazhaba su ne halittiya. a hana ba kwa ganin su ko haramin kaje ana sallah na sallah za ga mutum tsagam ya tashi Kada askar ina astaghfirullah astaghfirullah alama ta sallah ba zai tashi su ba ana sallamewa tsagam zai tashi kabar na gina. to in ka ga wannan kawai ka yanke wannan ba hana ke ne kun gane da kyau kuma za ka ga ya rike wajen cinye wajen cibiyar shi san shi ne wurin da za a rike wajen rike kirji kenan da abubuwa da yawa za ka gan su tare da su na abin da suke rufa da kau su bar hadisi su rike wani ra'ayin sa na daban to saboda rufa da kau na mazhaba sai wani ya yi littafi ya ce ga mazhaba da almahadi zai yi shine wannan bawan Allah da ya littafin shi shine wato lilmulla Ali bin Sultan al-Qari al-Harbi wanda ya rasu shekara ta dubu ɗaya da sha hudu قال الدكتور محمد وقد ألفه رجل على دعوى بعض متأسبة الحنفية وتيا ولف ولا ne domin shi ya rage akan da'awar wasu sashen ɗan rikon mazhabar hanafiya suka ce anna isa wal mahadi yuqallidani aba hanifata wai annabi isa in ya sauko da kuma shi al in ya bayyana to fa za ne da mazhabar hanafiya wa ya kuna ni alamar hadihi su bayan duka gaba ɗaya za su zama kan mazhabar wato abu hanifa kun gane rikon da ƙaudin mana suka dawo su kansu dole sai sun yi mazhaba ta hanafiya annabi isa in ya zo zai zama hanafi kuna fahimta da kyau ko shi kuma sai ya ga bai kamata a bar su kuskuren nan ba sai ya littafi ne masu raji da irin shi almahadin da sifofin shi da in ya zo abin da zai yi da abin da zai riko da shi dai bayani a littafin sa littafin ne sha uku shine fawaid al-fikr fil iman al-mahdi al muntazar li shaykh mar'a bin yusuf al-hanbali al-mutawaffa sanata al wa salatu wa salatin hijriya wato fawaid al-fikr fa'idoji na tintin tini da tunani na wato fil iman al-mahdi al-muntazir dangane da shi al-imam al-mahdi al muntazar in an bayanin sa to ka tsaya kintinani domin matsala ce da ta shafi gaibi dan duk abin da ya shafi gaibi in baka nutsu ba za ka shigar da hankalinka ƙarshen ta hankalinka ya kasa fahimta ƙarshen ta ka zo ka karya ta abin kun gane da kyau kamar magana tashin kiyama gaibi ne za su zo babu shakka ko to haka duk abin da yake da alaƙa da tashin kiyama na alamomin ta gaibi ne shi yasa shi sai littafi yace fa'idojin tunani da ya kamata mai tunani ya in ana mai bayanin mahalisar mutala bayan na littafi na sha hudu shine a taurai fi tawatur ma ja'a bil mahalil muntazar والدجال والمسيح للقاضي محمد بن علي الشوكاني ما هو الشوكاني توسن شما malami ne babban malami mutumin yaman wanda ya tumbatsa da iliminsa a zamaninsa wanda ya rasu shekara ta 1250 an gane kaga tafiya ta taho kenan ko wajen kusan zamanin su shehu usmani shi ma wannan zamanin ya rayuwa an gane da kyau duk da dai su sun girme shi wajen shekaru to shi ma ya littafi ya kira shi tauriya fi tawasul ma ja'a fil mahadi mutaza ƙarin bayani karara wajen tawasul wato hadisai da aka yi bayani na almahadi hadisai ne mutawatirai wanda ke bayani akan almahadi mutazar da bayanin da da bayanin almasi tsananin bin isa kenan shi wannan wato ainihin muhammad bin ali shaukani babban malami ne shine mai littafi na lulauka shine mai littafi kuma na tafsiri da ya kira shi ne fatahul kadir littattafan shi yana da littattafan rubutu sosai kuma shi yana da ra'ayinsa shi ma bai cika rukun da kauga masa ba ta hanabila ba a littafi na shagar shi ne wato jam'ul ahade alƙaziya bi khurujil mahdi wato tattara hadisai wanda suke hukunta bayyanar almahdi da Allah Muhammad bin Isma'il Sanani al-mutawaffa sanata al wa mi'a isnin wa samanin hijriya wannan shi ma sananne ne ko waye ne Imam Sanani shine mai sharhi wani littafi shine mai subul salam sharhi da bulugul maram shi ma babban malami ne yana da rubuce da yawa mutumin ne to shi ma ya sa ya ce tattara hadisai wanda suke hukunta bayyana almahadi abin da nake so mu ta fahimta da kawo wannan mu fahimci matsalar almahadi ta fi karfin abin da ya ci alife ta shi kina a wuce inda duk wannan malamai kowane ya zo a zamaninsa zai ɗauko ce ya rubutu a kai ya ƙara bayani ashe kaga matsala ce da ɗaliban ilimi bai kamata su jahilce ta ba jahilta ta a yi ma magana almahari da zama baka san shi ba wannan alama ce ta lallai akwai jahilci a cikin wannan al'umma ɗin an gane da kyau na sha shida shine annaba wal hali ila ahwalil mahdi wannan littattafai ne guda bakwai wanda shehu usman ya rubuta Allah ya masa rahama wato ainihin shehu usman bin muhammad bin kodi al-mutawaffa an wa mi'atain isnain wa salatin kaga muka zuba shekarun nan ai ya riga wato shaukani kenan ko shehu usman Allah ya masa rasuwa shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu da talatin da biyu yau kaga shekara nawa kenan shekara ɗari biyu da hudu ba mana dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da nawa da shida to ka ɗauke ɗari nawa za ka ga shekarar shehu usman Allah ya masa rahama Shekara shi ɗari biyu da shekara hudu ƙarni biyu cincin gaban mu da shi ko amma ta ga muna nan a ƙasar mu ne rayuwa nan ya ilmantar amma ba mu san ma mai tarihin shi ba ba mu san gurmai da ya ba to sai da ya littafai ɗaya ɗaya ɗaya daban-daban a kan almahadi littafi guda bakwai ga sun annaba hali ila ahwalil mahadi wato labari mai shiryarwa dangane da halayen almahadi wa me halayensa dan in aka faɗi halayen su duk wani wanda zai ji a shi ma almahadi ne sai a zauna a aure a gani shin halayen irin nashi ne sifofin irin nasa ne sai wannan littafi din sannan da littafi na biyu shine alkhabarul hadi ila umurul mahdi wato labari mai shirya zuwa ga al'amuran almahadi ya sake wani littafi kira shi tahzirul ikhwan min intihai al-mahdiyyah al-mawdudati biha akhir zaman kowane littafi ta yake tsin shi ka duba akwai abin da yake dauke da shi da kuma sakon da yake so isa so da su zamanin su da wani abu sun hango wani abu to sai su dau alƙalami ka duba zamanin su ba irin zamanin mu ba kwamfuta ce ga haske ga waye zamanin su tawada ce rubutu irin na da yanzu wannan littafan wanda ba haƙaƙa su ba aka sake review ɗinsu aka sake buga su in ka je laburare sanan kan ko kuma in ka tafi archives na kaduna inda in ka je lokacin da na je zan wannan binciken na je in nemo asalin takardu na muhammad bello har da ya ce ma ta ɗauko man ta yi fotokofi kabinan ta bani jin fotokofi na wani su domin a can national archives sun ka je arna ne wasu wanda suke aiki a wurin littafai nasu wani ka ɗauko ka ga rubutu ne irin na da irin rubutu mu na allo da fasali shine a takardun bi wanda suke ba masu laushi irin wannan ba rubutu irin na tawada babu haske irin wannan amma ka duba shi usmanu da ya ci wata magana sai ya kashe rubutu wannan ya ce littafin da ke gargaɗin ɗan uwa da jan kunne ga wanda ya da'awar mahadiya wato almahadi wanda aka yi alkawarin zuwan ta ƙarshen zamani idan an sami wasu suna da awar shi kan shi an mai da awar shi man shi mahare ta tashi ya san rubutu ya rage sannan bayan ya sake wani littafi ya kira shi amru sa'ati wa sharafaha al'amarin sa'a da kuma alamominta kashin kiyama da alamomin da zan zo kafinta na mai bayanin almahadi littafi na gaba shine na biyar ya kira shi tambihul umma ala qurbi hujumi asrati sa'a faɗakar da al'umma da nusar da ita dangane da kusantowar hujuma a sa'a wato alamomin tashin kiyama wanda ga sunan sun fara aukuwa yana so nuna cewa kowa ya zai shiri zamani ya zo ƙarshe littafi na shida da ya kira shi kitabun muddatti duniya littafi da suke bayani akan muddatti duniya wato iya muddar da duniya za ta yi wannan ka duba shi Ilimuci ya ɗauko maganganu ne daga wani littafin Imam Suyuti. wanda shi ne wannan da muke magana a wato al-Qurtul Wajidan. Wanda a ciki ya samo abubuwan a wancan zamanin ba a cika damu da hakiki na magana yi ingancin ta yi kisa Idan hadisi ne ya inganta ko bai inganta ba, shi Imam da dama ana kiran shi haɗibul lai. In ya zo rubutu shi komai ke rubutawa bai cika damu da ya tashi hadisi ya inganta ko bai inganta ba. shi dai ya tattara ya tattara ya gama abin da ya rubuta shi yasa ka ɗau littafin shi akwai abin da zaka fa'idanta akwai abin da kuma sai dai ka bar shi kawai kun gane da kyau to yi wannan littafi daga nan ya sake rubutu ya kira littafin kitabu nasiha tu ahlul zaman littafin da zai bayani akan nasiha ma ahlul zaman mutanen zamanin da shi ke rayuwa a cikin kullu kulluha li shaykh Usman bin Muhammad bin fodi al-mutawaffa dukkan wannan littafai na shi a shek usman ne bin muhammad bin fodi an gane da kyau wanda ya rasu a wancan shekara wanda mun ji yanzu shekara tsakanin mu da shi shekara kari biyu da hudu kenan Allah ya gafarta masa Allah ya saka masu hidimar da suke musulunci ga jihadi ga rubutu ga karantarwa ga ilmantarwa haka suke rayuwarsu littafi na sha bakwai shine alƙawarin muktasar في أمر الإمام المهدي المنتظر لأمير المؤمنين محمد بن الذي نحن في صدر تحقيقه المتوفى سنة 1253 sai kansa shi ne a shek muhammad bello wanda ake masa lakabi da abin mu'mini shi ma ba a bashi a baya ba ya yi littafi kiran shi muktasa takaitaccen labari ko zance fi amrin imamin mahali muntazar dangane da al'amarin shi shugaba al-mahali wanda ake sauraron zuwansa wanda wannan littafin shine wanda muka ɗauka a nan muka sake review ɗin shi muka duba hidimar da shi yayi da kuma wuraren da ya kamata a nusar da masu karatu in ya kawo hadisin ya inganta ko ba inganta ba an gane da kyau to me ne muka duba nawa shekaru nawa ne tsakanin muhammad bello da mahaifinsa shi usman ba mu ka duka shekara ashirin ne bayan ya baban su ya rasu ya ci gaba da hidima da rubuce-rubuce da yi addinin hidima ya kare shekara ashirin shi ma Allah ya karanta domin ga shekarar da ya rasu ɗari biyu da ɗari biyu da hamsin da uku da yi ka kwashe nawa da ashirin da ɗaya ko wacce na ɗauka ashirin da biyu da biyu yana ashirin da ɗaya ko ko kun kuka duba dai duka sun yi mai zamani tare yanzu su malamai suna kiran sanctuary shi shine cikin shekara ɗari wanda suka rayu a wannan zamanin da ana kiran su yan karni guda an gane da kyau sai littafi na sha takwas hujjajul karamaki fi asarin kiyama sannan da littafin nan za a لما كان وما يكون بين يدي الساعة الألامة محمد صديق حسن خان أنا مسلم وجن فاكين كجن خان خان إنم وجن إليك إنم باكستان وشيما بعبش أبايبا يا رسي كلا تدبو إيدي تليقو كدبوكي يا لتفاي قدابيو إيه كلا شبوجج الكرامة في آثار القيامة كل جوجين الكرامة wanda suke nuna alamomi da gurabu na tashin yama sannan ya sake wani tarihi kirashar iza'a bima kana wa ma yakunu bayna yadayhi sa'a wato iza'a daga na ka sami sunan gidan rediyo kenan ko al iza'a abinda za a yada a bazar kowa ya ji na abin da ya kasance da wanda nan gaba zai kasance na abin da ke gaba ga tashin kiyama na kafin tashin kiyama abin da zai faru yana so ana so a gaya mana a littafi ya yi bayanin asharatu sa'a kenan akwai wanda su riga sun kasance akwai wanda kuma nan gaba za su kasance ko yanzu ga in shi kafin kama ba ya faru ba na zamanin manzo ai an yi wannan da sauran wasu abubuwan sun bayyana wasu kuma suna nan gaba za a yi su sai littafi na sha tara shine aljawabul muqni al-muqarrir fi akhbar isa wal mahdi al-muntazar للعلامة محمد حبيب الله الشنقيطي الشنقيطي متمين هكذا mutumin murtaniya su ne shanaki aiki kiran su shi ma ba a bar su ba a baya ya yi littafin da ya kira shi aljawabul muqni al muharrik wato labari ko amsa mai gamsarwa mai warkarwa dangane da labarin Isa alaihi salam da almahadi wanda yake saurara zuwa sa wannan babban malamin mai suna Muhammad Habibullah Ash-Shaykili ya rasu shekara ta dubu da da uku uku. an gane shekara sai littafi na ashirin. المهدي المنطلع حكي كلا سنة لتاهمكم للشيخ سعيد بن محمد بن بن عثمان بن فوهي وقال يا لما جيت كما كنان سعيد بن محمد يا زما كنان wato ya zama jikin shi Usman ne ba shi ɗa ne ga Muhammad Bello ko shi ma ya littafi kira al dan Allah ƴan uwa yadda magabata suke in dai matsala ta aƙida ce muhimmiya to ko sai ka ga an rubutu wance rubutu wance yin saboda ne ai bayanin gaskiya kada mutane su je su halaka yau shi a ta ganno ta ko duniya suna nan da ki da su almahadin su yanzu wani baya tantance maka waye almahadi na ahlus sunna waye almahadi na shi'a na karya duk waɗannan abubuwan da yake jan su rashin karatu yan uwa ba mu cika damu da karatu ba sai abinda muka fi damuwa da shi saurare kawai me za a faɗi to tun da ana saura in an saurara ne ana ji a sauraron a shekara tun da Allah ya kawo na wannan zamani in da rubutu suke su dawa kalami almajiran su dauka su karanta ko mu damu da karatun ba amma in an faɗi a rediyo ko a talabijin ko a wata sanar mutum zai tsaya kalla ya ji to sai mai amfani da wannan halolin na zamani wajen isan mu al'umma da abin da yake na ilimi kina ina fata an gane littafi na ashirin da ɗaya shine hujjatul mas'ul ala dalil zuhuri mahali li shakkukum ikira littafin shi hujjatul mas'ul wato hujjar al-mas'ul shine wai al-mas'ul sun sa akwai asa'il ko akwai al-mas'ul asa'il wanda ya tambaya al-mas'ul wanda aka tambaya hujjar wanda aka tambaya ala dalilin zuhurul mahalli a bisa dalilin bayyana al mahalli wannan shi kuma ya yi littafi ne yana bayani akan hujjar shi na cewa almahadi na sudan shi fa gaskiya ne shi ne almahadin kuma ya riga bayyana dole ka yarda yan ka ci yarda sunan ka munkiri ko gane da kyau za mu ji bayani nan gaba ko shi wai an tambaye kan cewa shin almahadin nan na sudan shi ne almahadi na ne bayani shi ne ya ce masu mas'ud hujjar wanda aka tambaya ala dalilin zuhurul mahali cewa mahali fa ya riga ya bayyana ku daina ma ɓata lokacin shi ne a shek kuku shi wannan littafin nashi in muka duba za mu ga har yau ba a buga shi bai zama littafi irin wannan maƙuda ce ya san maƙuda ko ba zai da ake kiran gaba da hausa maƙud shi ne wato ainihin musu wadda inda za a ake rubuta littafi kafin a buga shi da haka malamai suke in ka rubuta ka sake rewriting ka sake karshe wasu duba ma sai a bashi a haka ake da can haka ake yi an gane da kyau to masul ne yana ne in ka je wato ainihin laburare ta nan bayero za ka same shi wato yan kafahan ne ma ba su da yawa ko shi wannan littafin shafi talatin da takwas ne shi kuma ɗazu ɗan ƙarami ne ma wanda muka faɗi din nan na shi wancan jika muhammad bello shi kuma takarda dama bakwai ce sai na ashirin da biyu shine al-hujjaj wal isbat ala zuhur al-mahdi shar yahya fallaki ko wato al wani mutum al-kamaroni shi ma yana da aqidar cewa al nan na Sudan fa shine al-mahdi shi ma da ya tashi inda magana ce da rubutu kake tabbatar da manufarka ko da aqidar ka ga wanda kake so ya fahimci aqidar shi ma sai kira al-hujjaj wal ala ko ko al-hujjaj wal isbat ala zuhur al hujjoji tabbatattu wanda suke tabbatar da bayyanar al ya riga ya bayyana magana ta kare ku da magana cewa kuna jiran al mutumin kamaru ne shi ma makuta ce ba a sami bugarta ba a da ya santa ne wannan rubutun ban san yanzu ba ko wani ya ganta ya yi mata tahqiqi ban sani ba shafi arba'in da biyu ne a baya da za ka same su in ka je nufin a na kaduna kana bincike za ka same su kun gane da kyau duk wannan an tattaro don mu gane wai malamai sun zauna hannu biyu da ake magana almahari ko ko kowa ya faɗi ra'ayinsa kun gane da kyau littafi na ashirin da biyar shine an raddu alaman kazaba bi ahadith sahihat alwarida wannan tsallake amma littafi na ashirin da hudu ibradu alwahm almaqnun min kalam ibn khaldun wato ainihin bayyana wahami shine zato kenan zato wanda ya kasu cikin zuciya min kalam ibn khaldun na maganar ibn khaldun shi ibn khaldun babban malami ne wanda ya rasu shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da tamanin marubuci ne na tarihi ya shahara wajen tarihi kun gane da kyau gama kan matsalar almahari tunda matsala ce da ta shafi ilimin hadisi da ilimin akida ku gaskiya shi yana da ra'ayoyi daban-daban wanda suka saba mara'ayin ahli sunna jama'a kun gane da kyau shine wani littafi yace za a fito da wahani zato da ya kafu cikin zuciya gane da wato ainihin shi al-mahdi wannan shi al' wato shi wato ibn fadul shi ya magana to sai aka sami wani malami mai suna ahmad bin muhammad siddiq ya ga magana ibn fadul shine sai masa rai yace bayyana wahami da ya katu yana cikin cikin wato yana nufin cikin magana wa ibn khaldun ibn khaldun ka tauri tajin sa dan gane da almahadi za ka ga wani wurin ya kore hadisan gaba ɗaya dai yace ba inganta ba magana ma ya ce kurafa ce sannan kuma ibn toma wani da aka ana kira shi ibn toma ya yi da'awar mahadiya a zamanin shi kuma sai zo yana goyon bayan wannan almahadin shi wato almahadiyar tashi kaga akwai ne tikka da warwara ya ce babu shi gaba ɗaya sannan wani kuma a zamanin sa dai dawar shi kuma yana da alaka ma da ra'ayi irin na shi a Allah ya tsari to shine wannan littafin ake masa raji sannan ya sace wani littafin al-murshid al-badi li fasadi ibn khaldun fi ahadith al-mahdi wato littafi mai shiryawa dangane da bacin suka da ake wa shi ibn fazul dangane da hadisan al-mahdi malamai na hadisi gaskiya ba su saurara masa ba sun masa ba daɗi da suka tashi masa rajji dangane da maganganun da ya akan hadisan al-mahdi domin hadisai ne ingantattu shi kuma ya ce su inganta ba kun gane da kyau to sai littafi na ashirin da hudu shi ne tahadiqul nazar fi akhbar imam al-mahdi wa imam al nawa kenan da Muhammad bin Abdullah Abdul Aziz Mani wanda ya rasu shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da tamanin da biyar ya kira littafin shi tahrifun nazar ne ma na tahrifun nazar wato duba na nasuwa da bi a hankali shi ne tahrifun nazar domin alhadaku shi ne fatar idan ka ta sama tsaftawarka yadda kake tsaftawa kake kallon abu a natse daga nan aka ɗauko aka ma littafin suna ma'ana ka natsu a hankali in ana bayanin labarai na almahadi wanda ake saurare ya littafin kirashi wannan shi ne shan muhammad ah, bin abdulaziz bin umane shi kuma ga shekara da yawa fakina littafi na ashirin da biyar shi ne a raddu alaman karaba bin ahadisu da ya tuwariya ilmahadi da kuma wa aqidatu ahli sunnati wal athar fil mahdi al muntazir li shaykh abdul muhsin abbas hafizahullah kamin yana nan da rai sa asani na ban ji labarin rasuwarsa ba yana da kujera a harami shi a shaykh abdul muhsin abbas an gane da kyau littafai guda biyu yi. na ɗaya ya kira shi ar-raddu ala man karama bil ahadith sahiha al-warida fil mahdi raddi dangane da wanda ya ƙaryata ingantattun hadisai da suka zo suna bayani akan almahari yi mai raji ba raji na wasa ba raji na ilimi a ɗau hadisi sai an teɗe shi an yi bayani shi tilla-tilla da sanadinsa har zuwa manzo kowane rawi da ake da ya ruwaya sai san waye shi har sai an jingina zuwa ga manzo hake bai hadisan da ake magana ta almahari ya raddi da duk wanda ya ta hadisan kina sannan ya sace wani littafi ya kira shi aqidatu ahli ahalin suna athar aqidar ahli sunna wal athar to a ce ma masu bin athar masu bin hadisi kenan aqidar ahalin suna da malaman hadisi dangane da al-mahdi muntada ne aqidar su suna cewa ba al-mahdi ko da shi ko suna cewa ya bayyana an yi shi an wuce ko suna cewa yana nan a koyi cikin rani aqidar su yadda suka yadda da sauran alamomin tashin kiyama magana ce ta gaibi almahadi zai bayyana zai bayyana yadda baka san tashin kiyama bai yaushe za ta zo haka shi ma baka san yaushe ba ne amma wajibi mai imani mai yadda ko haka ya littafi ya kawo hujjoji da komai yadda zai nuna maka aki da ahli sunan jama'a dangane da almahadi musamman kun gane da kyau wannan malami ne na hadisi kuma daga baya sami baya gani amma duk da haka zai zo na karatu sai ka ce mai gane ne irin makafi ne wanda suke sai dai ka ce makafta ta ido amma zuciyarsu hasken ta ya fi hasken na shi mai idanu ɗin tarwazare an gane da kyau ya karanta da mu sai musulun a jami'a ta madina babban malami ne wanda ana girmama shi ba shi ba 'ya'yan shi kan yanzu sun zama manya-manyan malamai akwai doktor abdulrazak ɗan shi ne shi ma yana da kujera a harami na madina a halin yanzu an gane da kyau littafan nan nashi suna cikin littafan da na kare da su da yawa da kare da ma'abu bayanin almahai sai na littafi na 26 shine min tijaji bil asar alaman ankara al-mahdi al-muntazam da Sheikh Hamud bin Abdullah Boykin shi ma na marubuci ne na wannan zamanin ya littafi ya ce hujjoji wanda suke bil asar wanda aka kafa su da hadisi dangane da wanda ya yankarin al-mahdi al wanda dai ya mutu ya ce babu shi to ka karanta wannan littafin na shi wato hamud bin abdullahi kuwaiti za ka sami amsa cikarka littafi na 27 ala hadisul warida fil mahdi fi mizan al-jaddi wa tarihi bi shaykh abdul alim abdul alim al-basri shi ma littafi ne gaskiya muhimmi a wannan bajin ne littafin sai kira shi al-ahadisul warida fil mahdi hadisan da suka zo suna bayani kan al-mahdi amma hadisan an tsora su fi mizanin jaddu wata ade an tsora su a ma'auni na takewa da rairayewa shi ne jaddu wata ade ko duk hadisan da aka ce hadisan mahadi ne waye ne rayuwar hadisan in ka ce haddasa na fulan akbara na fulan ala fulan ala fulan to kowane wannan fulan din sai ya san waye shi ba a ma'auni kawai na a ma'auni na aljarhu wata are kun gane da kyau shi wannan wanan makaryaci ne a a saduk ne sadiq malama hadisi sun gaskata a sassan haka ya ga hadisan kakkan ya yi jirasa su jirasa ta malaman hadisi wannan malamin suna fulani abdulazim bakari littafi na ashirin da takwas wanda aka rubuta a wannan malamin shine al-mahdi muntazar da shek abul fadl abdullahi bin siddiq wanda ya shafi shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha hudu sai لشاء أسن الإنسان بناء أسرنا ترى سيد البشر يتحدث عن المهدي المنتظر بشكل حامل وحموله لا يموت شيكم هو سيد البشر يتحدث عن المهدي المنتظر رجع أمرقى على النبي كان أغني شيء هنا بات كلابان وايح المهدي حتى يتحدث سيد البشر وايح سيد البشر صلى الله عليه وسلم سيد البشر يتحدث عن المهدي المنتظر هذا معلومات كيف تصنع لي التجربة sai littafi na talatin shi ne mahadi wa fito a sharatu sa'a da shi muhammad ahmad ismail muqaddam shi ma wannan littafi ne na zamani wanda ya tattara wannan matsalolin ya kira shi almahadi wa fito a sharatu sa'a al almahadi da kuma fitihu na sharatu sa'a kasan kuma yana so zama kana da fitihun shi ko to su kansu a sharatu sa'a din suna da fitihun su wanda ya kamata ka sani kamar da ake so ka san fikihun sallah fikihun azumi fikihun zakka fikihun waye to su kan sa shiratin sa'a ka tsaya ka san me fikihun su an gane da kyau ba dan kuma na so da kada wani ya zo ya jaka da wani zancen daban wanda ba shi bane akan almahadi da zai ka sanka ka yi an gane da kyau magana talatin da ɗaya littafi na talatin da ɗaya ko shi ne alfikiratul mahdiya inda shakka kuma bin kodi da doktor tsahir mai gari shi ma rahimahullah Allah ya masa rahama malami ne a nan jami'a ta Bayero sannan kuma asalin sa mutumin Bauchi ne ya yi mu musulunci hidima da yawan gaskiya rubuce rubuce musamman da can rayuwarsa ta farko ya yi rufa rikau na masana na tijjaniya ko haya wato ɗarikar tijjaniya dan yadda yake ba da labari a littafin sa har can ya je asalin inda wake a'a wake magana shi dukkan kan ahmadu tijjani hassan ya je ya zauna zai saboda tsananin zurbi amma daga baya zai littafin shi tufa tijjaniya wanda ya rage kasa kasa da wannan akidar ya faɗi asalin abin da ya dace ya faɗi abin da bai dace ba a wanda ake kuduri a cikinsa babban malami ne shi ma bai bar hannunsa haka ba biyu sai da ya rubutu ya kira shi alfikiratul mahadiyya inda shekh usman bin fodi wato tunani na almahdiya dan awalin shi a shek Usman da Bodi ya tattaro littafan sannan sai ya masa karatu ya fitar da rashi bayanin akai ko gane da kyau a makala ce matbu'a hasantu alaiha bi maktabati jami'ati bayar ba a buga shi zama littafi ba makala ce ake amma kaje jami'ar an gane da ake adalin littattafai ake koyin su to za ka same ta littafi na karshe ba shi ne kaɗai na ƙarshe a littafin da aka wannan halin ba a kan mahaifi wanda ne na ɗan samu na tattara wanda za su zama mana dalili da haska mana a kan girman matsalar nan shi ne littafi mai suna shi ma almahadin muntazar bayan tasawuri wa tasdir wato almahadin muntazar bayan tasawuri wa tasdir wani littafi ne da aka yi a kan almahadi wanda ake zaune zuwansa amma bayan tasawuri wa tasdir shan abin in ka tsawara shi ka gaskata ko karyata za ka kun gane littafin shi littafi ne da ka karanta in ba ta ko shi da maka makaryanta sai a jefa maka shubha sai ka fara tunani anya ko almahadin nan ko gaske ne an gane da kyau shi yasa ake so kai karatu karatu gyararren karatu don ka je kana karanta maganganu na littattafai sai ka ga duk inda maganar ta kauce ma sunna da asalin magana magabata suka jingine ta kun gane da kyau abin daga jin sunan littafin asalin lallai akwai magana littafi ne na muhammad hassan aliyasi kun gane da kyau shine muhammad hassan aliyasi wanda ya wannan littafin ainihin shi ma wato an buga shi ya zama littafi haƙula ilkula ma'ul ajiyar wannan malamai masu girma 'yan uwa masu daraja jazakumullahu khaira Allah ya saka musu alkhairi ba'dhum hammuhu jam'u ahadith al fi amr al-imam al-mahdi al-mutar wasu daga cikin su dalilin da yasa suke rubutun su sune shine su tattaro hadisai da suka zo wanda suke bayani akan amari na al-imam al-mahdi al-mutar shi kiran kawai وهي مجانا حديث ياتي جانت بدون تمييز بين صحيحها وضعيفها بعض وانت لكنت انتوى hadisan da suka kawo din sun inganta ko ba inganta ba a'a su dai su tattaro duk hadisan da suke magana kan al kun gani masu wannan ra'ayin a rubutu su ne kalimanu siyuti fi kitabi al al wardi fi akhbar al-mahdi shi ka je karanta littafin za gaba abin da babu hadisai masu inganci da hadisai da libai hada ma ai da a ciki kun bayyana da kyau wa ba'dhum yahummuhum tamyiz hadhihi al-ahadith ba'da jam'iha bayyana sahihiha wa da'ifiha wa saqimiha wa mawdu'iha wasu su da suke rubutu abin da yake damun su shine su zauna su tantance hadisan nan tsakanin ingantattun su da ba'ifan da marasa lafiyar su hadisan da mawdu'ai wanda ma ba ma ba magana annabi bacci kamar wa ka doktor abdulalim albastari fi kitabin ahadith walidatul mahdi fi mizan jadwal shi wannan yayi hidima sosai Allah ya saka musu alkhairi kamar da malam albani shi ma ba a bashi a baya ba wannan bayan wa ba'dhum katabu fi hadhihi al-masail linkiru hadha wa yanqu wuqu'aha ka Abbas bin Yaqub ar-Rawajili fi kitabihi wasu malaman da suke rubutu da muka karanto din nan wasu abin da ya fi jawo musu a wannan matsalar kawai shine sai inkarin ta ko kore ta kwata kusa babu ita ba wani almajiri zai bayyana kun gane da kyau amma da suke kore ma wasu ashirata sada ce ba wani isa da zai sauka ba wane ne ne wani a'a su ma wani ya juju ma juju ai su ne dai yan jena yanzu ga siran su bayana da dajjal su ne waye turawa duk sai ya a juya su a musu wata fassara ta daban ko cikin su kamar shi wannan shi ma haka yin da ya yi inkari shi ne a fadi su ko a kogon ne mun gane ba ba liqa wato liyaruddu alamun tiri qadiyat khuruj al-mahdi wasu kuma sun rubutu ne domin su rage akan masu inkari bayyana al-mahdi gane wanda suke rage wanda suke kolewa kuma dalilin rubutun su don su masu rage kawai eh shi ne shek hamud bin abdullah tuwaijiri da yake zabi al-intijaji bil asar ala man ankara al-mahdi al-muntazar wa ba'dhum katabu li yubayyinu على أن مهدي الذي ادعى المهدية في زمانهم هو المهدي الحقيقي ainihin wasu kuma sashin malaman da suke rubutu sun yi don ta kafa hujja a kan cewa mahadi wanda ainihin wasu ke da'awarsa a zamaninsu ba fa shi ne almahadi na hakika ba kun gane wasu kuma sun yi ne wai don su ce shi na zamanin nasu shi ne ma almahadi na hakika kamar wa كالشيخ يحيى القلاني الكامروني بكتابه الهجج والإثبات على ظهور المهدي وانت malami da muka ji mai suna Yahaya al-Fallaki mutumin Kamaru ne shi ya yarda cewa al na Sudan shine al-Mahdi ya littafin sa ne ya kafa mutane hujja cewa ku shine al-Mahdi ana ganewa da kyau a wa kitabu Sheikh Bukur hujjatul mas'ul ala dalil zuhur al-mahdi shi ma ra'ayin su kenan ko wa hazan al-kitabani yatahaddathani an al-mahdi al-sudani huwa al-mahdi al-muntazar wannan littafai guda biyu da ka karanta su suna bayani ne kan cewa al-mahdi na sudan shine fa al-mahdi an yi shi ya zo ya yi fada da turawa na faransa a lokacin ko turai ingila ya ci nasara a kansu saboda haka shine almahadi shikenan wa babu katabu يرد على مدعي المهدية الشيخ عثمان بن فولي في كتابه تعذير الإخوان من ادعاء المهدية الموؤودة لها آخر الزمان وكم روتين da suka yi dan su raddi ne akan wanda ya da awar almahdiya din kamar shi Sheikh Usman bin wanda littafin sada da ya danye wannan raddi ne kawai sanan wa ba'dhum katabu yaruddu ala akadib shi'a الرافضة وافتراءاتهم في مهديهم المرقوم الذي دخل السرداب في سن مرأة في سرة مرأة wasu da suka rubutu cikin magabata su kuma sun yi ne don su raddi a kan wato karerayen 'yan shi'a musamman shi'a hazuba da kaje-kajensu da suka yi na almahadinsu wanda suka riya cewa yana nan ya an halice shi an haife shi amma ya shiga cikin sirda wato wani kogo ne bisira marra'a a wata unguwa ko alƙarya a cikin iraki kenan haka ake kiranta wai ya an haife shi amma saboda gurbatar zamani da lalacewa ya biya ya cikin rami yana jiran lokacin bayyana sai fito ya zo ya bayyana ko wasu sun yi rubutu don su rajin wannan kairai kamar wa da ke ta da mai suna sunan nabawiyya shi ya yi rage yin kaje ka karanta shi zaka ka irin hidimar da ya malam abubakar dr abubakar ahmad zari yana ne yana karantar da shi a sunna tv na kallo za ka gani yadda ake fama na bayani irin yadda ake rabin kan shi'a suwaye shi'a ne a gidinsu ne illarsu ne matsalarsu za ka ga irin aiki da ibn ya yayi Allah ya saka masa alkhairi wa za wa man fi hada tanawala jami' al مع التركيز على نفي دعوى المهدي السوداني على أنه هو المهدي الحقيقي wannan bincike da muka yi ya tattara dukkan bangarorin nan yi bayanin masu ra'ayin kora almahadi za mu yi bayanin su da masu tabbatar da shi da wanda kuma suka ce an yi shi da wanda suke cewa babu shi in za mu ci bayanin amma za mu ci concentrating akan almahadi na sudan ba don komai ba shi ya fi kusa da zamaninmu wanda aka sami wasu suna da awa shi ne almahadi har a nan kasar har a nan garin an gane da kyau ba don komai ba don mun karanta sai mu ga shin shi ne almahadi din wanda za mu ce ya bayyana shi kinan magana ta kare ko ko ba shi ba ne za duka kare ana ba ba jama'atina ta ya mahadiyyatan wasu sashin jama'ar mu na kasar nan suna itikadin cewa shi ne almahadi asallahu ta'ala an yi hadiyana wa iyyahum ila siratil mustaqim muna roƙon Allah ya shiryar da mu da su gabaki daya zuwa ainihin hanyar tsakiya ba shi daga ba zai karantu ko masha Allah muna ga waɗannan littattafai da muka karanto da bin nan sai su zama mana hujja a kan cewa wannan matsala babban ce yan uwa ku daina mace rufan ta kai kashi ji ba haushe ka ɗauki magana ce babba shi yasa malamai ba wasa ba su kai sun a kai mu mu karanta maganganun su da mu ma mu gane abin mu karanta daidai Allah ya ba mu lada abinda ne kuskure Allah ya gafarta Allah ya ba mu fahimtar gaskiya kuma ya ba mu ikon binta nuna mana karya karya ce ba mu ikon guje mata subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk